الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن إلى إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo yau daya ga watan Jumada al-Ula hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma yau 19 ga watan daya miladiya 2018 a wannan masallaci jami'u Sheikh Talhat Salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako a cikin littafin limzatul ahkamin min kalam khair al anam wal nafar ربما لي الامام المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجمائلي عليه رحمه الله cikin باب الصيد من karanta hadisi na 392 a cikin littafin kuma shine hadisi na farko a cikin bab mun fassara shi ba tare da mun yi bayani a game da fikhun da ke cikinsa ba a fayyace saboda haka za mu fara da fitar da fikihun da malamai suka yi a cikin hadisi fikihu na farko malamai suka ce as-su'alu amma yuktadu ilayhi min al-umuri mustaqbala hadisin yana karantar da mu ya halarta mutum idan zai yi wani abu yayi tambaya ga abu nan gaba zai faru kuma zai faru da kai to ka tambayi hukuncinsa hadisin yana karantar da mu wannan domin Abu Salabah al-Khushani radiyallahu anhu ya zo ya tambayi annabi sallallahu saba kan abubuwa guda hudu wanda mun ji su to kenan hadisin yana karantar da mu a matsayin mu na musulmai duk lokacin da zamu wani abu to mu tambayi hukuncin shari'ar musulunci a game da wannan abun kafin mu aikata shi abu na biyu jam'ul masail kathirati ma'a su'ali anha fi hinin wahidin ya halatta mutum ya tara tambayoyi da yawa matsaloli ne mabambanta sai ya zo sai ya tambaye dunkule su ya tambaya a kansu a lokaci ɗaya yana da matsalar ta shafi tsarki sallah alwala misali wankan janaba da makamantan haka sai ya dunkule su a lokaci ne su zo ma malami tambaya wannan ana yi ko dama to a shar'ance ya halasta mutum ya tara matsalolinsa da yawa yana da matsaloli na addini da yake suke faruwa da shi ko kuma za su faru da shi sai ya zo ya tattara su a lokaci ɗaya sai ya zo ya tambaya a kansu ya halatta domin shi nan abu ta'alabat al-kushani jursur ibn nashir radiyallahu anhu ya zo ya tara tambayoyi guda hudu ya ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa a game da waɗannan matsaloli nasa da ya tambaya kansu fiqhu na uku annasti'mal awani ahli alkitabi yatawaqqafu ala alghasl hadisin ya karantar da mu akan cewa amfani da ababan da ahlul kitabi suke amfani da su na su, da cokulan su, da su, to amfani da shi yana tsayuwa ne akan idan an wanke idan an wanke ya halatta a amfani da su malamai suna tattaunawa mai zurfi in ba a manta ba mu tattauna akan wannan matsala a can baya a game da a cikin kitabul fahara fitbu na hudu ibahatul istiyad bil qaws hadisin ya karantar da mu halaccin babu laifi a yi farauta bil qaws da baka domin Abu Sa'laba ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam a game da cewa ya kasance yana yin farauta da bakansa duk da matsinsa bai ba shi amsa akan wannan ba shirin annabi sama na nuna cewa halas ne abin da kake yi ba laifi ba ne ka ci gaba da yin sa a shar'ance ba saba ma Allah madaukakin sarki ba ne Fiƙihu na biyar ibahatul istiyali bil kalbi mu'allam halaccin ayi farauta da karen da aka matrena karen da aka koya masa yadda ake farauta to ya halatta a shari'ar musulunci ya aiki a yi farauta da shi ya sha annabi salma ya faɗa masa cewa in zai yi sai ya aika shi in zai tura karen nasa sai ya bismillah idan karen nasa ya kama masa ko da ya kashe in da ya bismillah to ya ci idan kuma ya zo ya tarar da karen bai riga ya kashe shi ba to ya yanka to wane ne ake cewa alkalbul mu'allam wani kare ne ake ɗaukarsa a matsayin karen da aka matrinin a shari'a al'imam ibn atiyya a cikin tafsirinsa al-muharrar wajiz ya kawo ya ce wa a'la maratib ta'alimi an yashla al-haywanu an an yushla al-haywanu mataki matakan da ake bi a gane cewa kare masani ne an koyar da shi ya iya farauta alkalbul mu'allam to mafi ɗaukakan matakan su ne an yushlal haiwanu fayanshali ya zama an kira karen ya zo eh, in an ci ashaliyu shine kiran kare da yaren da zai fahimta kila sunan shi aka akwai sunan da aka ta masa to a kira shi da wannan sunan in dai zai amsa wannan sunan ya zo ko kuma wata dabara ake masa har ya gane ta to shi na ake shi a shabiyu a kira shi ya zo matakin farko ke wa yud'a fa yuji sannan a kira shi ya amsa sannan ويزجر بعد ظفره بالصيد فينزجر sannan a daka mishi tsawa bayan yayi farauta idan aka daka mishi tsawa sai ya bi daka tsawar da aka masa mataki na uku kenan wa an yakuna la a min saydihi sannan mataki na hudu ya kasance in ya farauta ba zai ba kama ci ba fa idza kana qalbun bi hadhihi sifati idan wannan kare idan kare ya kasance ya cika waɗannan siffofin alal aqalli guda hudun nan walam yakun aswada bahiman ko da ba bakin kare bane fa ajma'at al ummatu ala sihhati as-sayd bihi to al umma malamai sun yi ijma'i akan cewa ya halatta a farauta da shi ko da ba baki bane bi sharri an yakuna ta'lima muslimin amma da shar'i ya kasance wanda ya karantar da shi musulmi ne sannan wa yasila bihi muslimun kuma ya zama musulmi ne zai yi farautar da shi inji ji ibn atiyya sai ya ce hunan aqadal ijma'u a waɗannan abubuwan da aka lissafa ijma'i ya kullu malamai sun yi ijma'i akan waɗannan matsalolin da aka ambata fa idan kharama shay'un mimma dhakarna dakhala al-khilaf idan ya zama an rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan da aka lissafa to akwai saɓani duk abin da ba wannan ba na abin da wasu suka ambata na sharuɗan karen ya zai zama kaza kaza kaza to wannan akwai saɓani a kansa amma dai waɗannan abubuwan da aka lissafta mana su ne abin da malamai suka yi imani a kansu sai kare ya cika waɗannan sharuɗan sannan za a ɗauke shi a matsayin alkalbin mu'allam wanda ake farauta da shi fa in kana alladhi yusadu bihi ghaira kalbi idan abin da za a yi farautar da shi ba kare ba ne kalfahadi kamar damisa wa ma ashbahahu ko abin da ya kama da damisa wa kalbazi ko kuma kamar shahu wa saƙari ko kuma kamar mikiya wa nahawihi ma da makamantansu من الطير نتنسعي na الأمة على أن أقل da ba بعد تعليم فهو a yi kasiru. duk abinda waɗannan suka farautu, to ya halatta za a iya ci domin su ma suna cin aljawari domin Allah ta'ala cewa ma allamtum min aljawaribi mukallibina tu'allimunahunna mimma allamakum Allah fa kulu mimma amsakna alaykum wa dhkuru isma Allah so da ka koda ba kare bane tsuntsu wanda aka masa tirmin shahu kwararru wanda suke farauta sun san yadda ake yin farauta shahu za a iya tura shi je ya farauta to ya halasta a ci wannan shi da alkalbul mu'alla to duk lokacin da mutum yake farauta mafarauci ya yi amfani da karen da ake ce masa al to ya halasta wannan naman a ci sannan fikihu na shida na hadisin da istiyad lil akl halascin ayi farauta dan a ci halascin ayi farauta dan a ci fikihu na bakwai al'amru bi tasmiyati yin umarni da cewa bismillah inda irsalis sahmi a lokacin da mutum zai jefa mashinsa wal kalbin mu'allami ko kuma karen da ya karanta wa fi ma'anahu irsalu aljawarih min daga cikin ma'anar wannan haka idan mutum zai aika da sauran tsuntsaye wanda zai farauta da su su ma ya bismillah sannan hadisin ya karantar da muhallu aqli masqadahu muslim bil kalbi mu'allam min ghairi zakati ya halatta a ci naman karan da musulmi naman da karan da karan da musulmi ya farauta da shi ko da ba a yanka ba in karan ya kashe to ya halasta a ci sai fikihu na karshe hallu ma adraka zakatahu idza kana al-kalbu ghayra mu'allamin halaccin halaccin a ci abinda karan da ba masani ba ne ya kama matuƙar mai farautar ya zo ya tarar da shi ya iya yanka shi duk wannan suna cin fiƙin hadisi mun gane <clears throat> to shi ne wannan fiƙihun da aka fitar a cikin wannan hadisin hadisi na gaba shine mala ce an hammam ibn al-harith an ali ibn hatim radiyallahu anhu qala kuntu ya rasulullah inni usilu al-kilab al-muallamata fayumsikna alayya wa adhkuru isma allah فقال إذا أرسلت قلبك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يشركها قلب ليس منها قلت له فإني أرمي بالمعراض السيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعضه فلا تأكله وحديث, وحديث الشعبي عن علي نحوه وفيه إلا أن, أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالقها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على قلبك المعلم فإنما سميت على قلبك ولم تسم على غيره وفيه إذا أرسلت قلبك المعلم فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب دكاته وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله وفيه أيضا فإن غاب عنك يوما أو يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل inna kala ta diri alma’u ƙatalahu wannan uh, hadisai ne alalakalli na mutum biyu aka dunkule su ga suna uh, tabi'i na farko da ya riwayar shine shine al-imam hammam ibn al-harith tabi'i biyu shine al-imam ash-sha'bi amir ibn sharahi to hadisin farko yake cewa an hammam ibn al daga tabi'i hammamu dan al-harith an adi ibn hatim shi kuma yayi riwaya daga adi dan hatim adi sahabi hammamu ibn al-harith tabi'i qala qultu ya rasulullah adi yace nace ya ma'aikin Allah inni ursilu Kilabar kilab muallamata ni ina aikawa da karnuka na waɗanda suke ƙwararru waɗanda na karantar da su yadda ake farauta fayumsikna alayya idan na kora su sai su je sai su kamo mun farauta wa azkuru smallahi kuma ina ambatan sunan Allah a lokacin da zan tuwa su faqala fi annabi sama yace ma ali idza arsalta qalbaka almuallama idan ka tura karanka wanda ka karantar da shi ya iya farauta wa zakarta smallahi alayhi kuma kai bismillah ka ambaci sunan Allah a lokacin da zaka tura shi fa kul ma amsaka alayka da abin da ya kama maka kace qultu wa in qatalna sai na ce ya ma'aikin Allah ko da karnukan sun kashe abin da suka kama qala wa in qatalna anas ya ce ko da sun kashe ba komai malam ya shrakha kalbun laysa minha matukar ba ai rashin sa'a wani karen da baya cikin su yi tarayya da su ba idan wani kare ya shigo wanda shi baya cikin karnukan ka da ka karantar da su to wannan karen ya bata nama qultu si qultu lahu ya ma'aikin Allah fa inni armi bil mi'rad as-sayda wani zubin nakan yi amfani da nakan yi amfani da gatai sai in jefi as-sayda abun farauta da shi al-mi'rad katako ne ko kuma icce sai a sa masa ƙarfi a samansa kaga gatari kenan shine suke cin shi al-mi'raj fa usibu sai in yi sa'a ya samai fa qala sai manzo sama yace idza ramaita bil mi'raj in dai kai jifa da wannan gatarin naka fa kharaqa sai ya huda wannan dabbar fa kulhu tukaci wa in asabahu bi'urdihi idan ku ta giciye same shi bai huda shi ba Falata ta kultu ba za ka ci in ya zo da ya same sai ya same shi ta gefe kawai yanke shi haka sai ya gaba ba kai tsaye ya je ya take shi ba to anan sun ne ce ba za a ci ba wa hadithu sha'bi an adi nahwu sannan imam sha'bi yayi riwaya daga sahabi adi na hatim kwatankwacin irin wannan hadisin wa fihi a ciki illa an ya'kula al-kalbu sai dai idan ka zo ka tarar da karan naci da ya kamo sai kawai kama cin kayansa fa inna fa in akala bala ta'kul in har ka tarar da karen ya fara cin naman da ya kamo maka to karkace fa inni akhafu an ya yakuna innama amsaka ala nafsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jin tsoro yau ba kayyamawa ba ya makansa shi yunwa yake ji ya makan shi ne ba kayyamawa ba yau saboda ka ba in ka tarar da shi yana ci ba za ka ci ba wa in khalaqaha kilabun min ghayriha idan kuma aka yi rashin sa'a wasu karnukan da ba naka ba suka yi tarayya da karnukan ka a cikin kama abun farauta, shi ma fala ta akul ba za ka ci ba fa inna ma sammaita ala qalbika wa lam tusammi ala ghayrihi ai kai bismillah ne a karanka amma wancan ka musu bismillah ai ba kai ba ko wa a ciki annabi sama da yace idza arsalta qalbaka almuallama idan ka tura karanka wanda ka karantar da shi fadhkur isma Allah to ka ambaci sunan Allah fa in amsaka alaika. in ya kamo maka fa ajrakta hayyan sai ka tarar da wannan abu da ya kama a dare ka yanka wa in in kuma ka tarar da karan har ya kashe wannan abun walam ya'kul minhu amma da sharadin bai kama ci ba fa kulu to ka ci kayanka fa inna akhdha al-kalbi zakatu domin wannan kama wanda kare ya maka yanka ne ya yanka ma kaji malamin ka wa fihi a cikin dai hadisi al-imam sha'bi idza ramaita bi idan kai jifa da mashinka fazkur isma Allah to ka ambaci sunan Allah mutum sai ya jefa mashi haka ya hango zomo ko ya hango gada shi bismillah ya haka tab ya seta to ya ce bismillah wa fihi aidan aka ce a cikin dai hadisin annabi sallallahu ya ce fa in ghaba anka yawman ko da kwana ɗaya ne ya tafi ya gudu baka gan shi ba sai bayan kwana ɗaya ka gan shi au yaumaini ko bayan kwana biyu sai ka ga dabba amma da sharadin mu fi riwayatin al-yawmayn aw al-thalathata kai kwana bi ma haqqu falam tajid fihi illa athara amma da ka tsince shi ka ganshi baka ga alamar komai da ta kashe alamar wani abu da ya kashe shi ba sai wannan mashin da ka jefe shi da shi shi kadai ka gani a jikinsa to fa kul in shi tan kaga zaka iya ci ka ci in shi tan kaga dama in kaga zaka ci ka ci wa in wajadtahu ghariqan fil ma'i amma in abu ka gan shi ya fada fala ta'kultu ba za ka ci ba anan fa innaka la tadri domin anan baka sani ba al ma'u qatalahu shi ruwa ne ya kashe shi aw sahmuka ko kuma shanka duba wannan farauta ba ake ta wannan bayanin akan ta an ga farauta na ai har mutum ya mutu wani ma ba zai ba ni na da har mutu ba zai yi farauta insha Allah amma jibi da ake ta tsara saboda kyawun addinin musulunci ji tafasil din fiqhu jumla jumla annabi sallallahu yake ma waɗanda abin ya shafa bayani wannan yana nuna kyawun musulunci waɗannan hadisai kamar yadda muka karanta su muka fassara su kusan duk wancan hadisin da ya gabata ya kunshi fikihun su amma dai bari mu ga suwaye suka goyito su saboda fa'ida ta sanin mazajen hadisi hammam al-harith an-nakhl al-kufi shi ya goyi wannan hadisin na farko wanda ke gaban mu hadisi na 393 amma ibn al-harith sunansa kenan tabi'i ne tabi'i wanda ya ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana ya mutu yana musulmi to shine hammam ibn al-harith an-nakhl bakufi sannan al-abid mutum ne mai yawan bauta daga cikin sahabban da ya riwaya a wajen sai riwaya daga sayyidina Umar an kaga babban tabi'i domin duk duk tabi'in da ya iya ganin sayyidina Umar ai babban tabi'i to akwai yayi ruwaya a wajen sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu sannan yayi ruwaya wajen Hudayfa Hudayfa ibn Yaman sannan yayi ruwaya wajen Al-Miqdad ibn Al-Aswad wato Al-Miqdad ibn Amr sannan yayi ruwaya a wajen Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Badr al-Ansari duk waɗannan malaman sa ne a cikin sahabbai sannan yi ruwaya wajen sahabi amma dan yasir radiyallahu anhuma sannan yi ruwaya wajen wannan malamin nasu da adi ibn hatim gashi nan yanzu a wannan hadisi sannan daga cikin malaman sa akwai nana Aisha radiyallahu anha sannan daga cikin malaman sa akwai Jarir ibn Abdullah al-Badi duk waɗannan malaman Hammam ibn al-Harith babban tabi'i daga cikin almajiransa akwai al-Imam Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i kaga wanda aka ce al-Imam Ibrahim bin Yazid an-Nakhai almajirin sa ne ai ko ka san ba karamin malami ba sannan daga cikin almajiran sa akwai Sulaiman bin Yasa shi ma babban tabi'i ne kuma almajirin Hammam al Harith ne rahmatullahi alayhi al-Imam Ibn Hibban yayi al-Imam Hammam al Harith yake cewa kana min al-ubbad wa la yanamu illa qa'idan an ruwaito cewa bayan kasancewar shi mai ibada la ya namu illa qa'idan in dare ya bai bacci sai dai a zaune ya dan gyangyada haka sai ya ci gaba da ibada Sune ne in waɗanda Allah ta'ala ke siffanta su kanu qalilan min al-layli ma yahda'u wa bil asfari hum yasabbihu yan Allah na gaskiya ce kaɗan suke bacci da daddare sannan idan sun ɗan yi baccin suka je bayan sun yi kiyamun laili in gab da asuba lokacin as-sahar yastaghfiru su sai istighfari suna roƙon Allah ya gafarta musu zunubansu ko da ba su da zunubi Sai ta istighfari al-imam al-ijli wato Ahmad ibn Abdullah ibn Salih al-Ijli ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ilmin rijal yace tabi'iyun fiqatu yace Hammam al-Harith tabi'i ne kuma amintacce sadaka babban malami ne ya rasu a zamanin khalifan a zamanin gwamnanci lokacin da alhajjaj bin yusuf al-saqafi ke gwamna a kufa amma ba shi ya kashe shi ba kun san mafi yawancin waɗanda suka rayu da alhajjaj shi ya kashe su to ba ce shi ya kashe shi ba anan wasu kuma malaman suka ce a'a ya ya rasu ne a lokacin da abdullahi bin yazid al-khatabi shine yake gwamna a kufa wasu kuma malaman suka ce a'a lokacin da yazid bin muawiya yake gwamna a kufa a lokacin ne hammamun al ya rasu wato malamai sun yi sabani a game da wani lokaci ya rasu duk dai halin da ake ciki in mutum ya duba zai ga kusan a tsakanin shekara ta ta sittin da wani abu bayan hijira ya rasu bai wuce wannan lokacin ba to a lokacin sahabbai da yawa ma suna nan da so daga babban tabi'i ne shi riwaya daga hadiyu dan hatim shi ko adiyu adiyu ibn hatim radiyallahu anhu shine adiyu ibn ibn hatim ibn abdullah ibn sa'ad ibn al-hashrat at-ta'i babansa hatim hatim at-ta'i shine wannan wanda ake siffanta shi da kyauta sai a ce fulanun adwadu min hatim in ka cika kyauta da yawa sai a kamanta ka da babansa babansa shine hatim at-ta'i dukkaninsu da shi da baban nashi kiristoci ne sai suka musulunta kai shi shi adi ya musulunta adi ya musulunta yana da kissa bayan musulunta sai ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon sama yayi bayani akan kaza kaza kaza kaza cewa ya karanta ittakhadhu ahbaran wa rubbanahum arbabun min dunillah sai ce ai la na'budu yace ba mu mota musu An su ce ba suna halatta muku haram ku bi su ba sannan ba suna haramta muku halas ku bi su ba ce fa tilka ibadatu hadisi hasan ce wannan ita ce bautar tasu wani ya halasta maka abinda Allah ya haramta ka bi shi ko kuma ya haramta maka abinda Allah ya halasta kuma ka bi shi to wannan ka bauta masa to shine Adiyu dan Hatim shine ya riwaya wannan hadisi ana ma al-kunya da Abu Tayyib Abu Tayyib da Ba'u sannan ya kasance ya musulunta ne a shekara ta tara ko shekara ta goma wanda suka ce shekara ta tara suka ce a watan sha'aban kaga watan sha'aban wata na bakwai ke wata na takwas kenan ko wata na takwas a watannin musulunci wasu kuma suka ce a shekara ta goma ya musulunta kaga farkon ta kenan a lokacin ya musulunta sannan mutum ne mai daraja tun kafin ya shiga musulunci a cikin al'ummarsa ana girmama shi babban mutum ne sosai sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ba shi kaifin kwakwalwa da kaifin tunani dama mutanen da suke da kaifin kwakwalwa da tunani su ne suke shugabantar mutane sannan kuma mai huduba ne a cikin al'ummarsa idan wani abu ya tashi ake kira ya jawabin da zai kwantar da mutane hankali shi aliyu dan haji to daga mutum ne mai basira sannan karimi ne ya gaji baban shi a kyautar yadda baban shi a hatim ke da kyauta to shi ma haka ya gaji baban nasa wa man yushabih abahu wa ma zala ko haka laraba suka ce duk wanda ya kama da baban shi bai cuta ba ko ya zalunci mutum a ce ya kama da baban shi ai bai cuta ba ko yi daidai hadi malamai suna cewa ya rayu rayuwa mai tsawo akwai malaman da suke cewa ya kai shekara ɗari da tamanin a duniya wasu suka ce ɗari da arba'in wasu suka ce ɗari da ashirin a takaice dai kana iya cewa Ali ibn Hatim ya rayu fiye da shekara ɗaya a duniya saboda haka shi yasa yana cin al-mu'ammaru al-mu'ammarun sune waɗanda suka rayu rayuwa mai tsawo tun daga abin da duk abin da ya wuce saba'in to kana cin mu'ammaru in ka raye fiye da saba'in ba manzo sun ya ce a ba ummati ma bai da sittina wa saba'ina ba wa kalilun minhum man yujawizu dhalik rayuwa al'umma a nufsa tsakanin sittin ne da saba'in kaɗan ne ake samun wanda suke shallake saba'in sai a ce wani ya kai tamanin wani a ce ya kai casa'in wani a ce ya kai ɗari ko fiye da ɗaya. to yana cikin irin waɗannan ya rasu wasu malamai suka ce shekara ta 66 wasu suka ce shekara ta 68 bayan hijira ko dai da shida ko da takwas an yi wannan sabani shine abi to shine mana riwayar wannan hadisi shi ko ash-sha'bi al-imam ash-sha'bi rahmatullahi alayhi shine amir ibn sharahi ana masa alkunya da abu amr ash-sha'bi tabi'i sannan ko mutumin kufa amintaccen malami ne maɗaukaki mai daraja sannan masanin fiƙihu ne shine ya zama masanin zamaninsa sannan hafizi ne hafizi na hadisi hafizi na ƙur'ani. shi shi shi al-imam sha'abi da kansa yace adaraktu 500 minhum ya'ni sahaba yace sahabbai 500 na hadu da su ya haɗu da sahabbai guda ɗaiɗaiɗai har ɗari biyar al-imam shafi haka al-imam zahabi ya ambata a cikin sirru alamin nubala cewa ya haɗu da sahabbai ɗaiɗai har ɗari biyar kaga ba ƙaramin tabi'i bane kuma ya kwashi ilimi da yawa al-imam al-ijli ahmad ibn abdullah ibn salih al-ijli a cikin littafinsa al-jabr wa yake cewa ka sami ash-sha'bi min 48 bayan ya gamu da sahabbai guda 500 kamar yadda ya ambata wanda aka tantance riwayarsa daga gare su to sun kai 48 dukkanin su yi riwaya daga wajen su daga cikin sahabban Annabi sallama sannan wala yakadu yusiru illa sahihan da hadisansa da ya irsalin su in ji al-Imam al-Ihbi an bincika duk sahihan hadisai ne marasilu sha'ab mursali shine tabi'i ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ai tsakanin tabi'i da annabi ai akwai sahabi ko kila ma akwai wani malamin tabi'i kafin sa to shi al-imamu sha'abi suka ce kusan duk maratib ɗinsa hadisan da bai ambaci sahabbai ba a cikin su to da an bincika an ga sahihai an ce ma al sha'adi min aina laka kullu hadal al-ilm min aina laka kullu ta ya ka samu wannan ilimin duka da kake da shi almajiran suka masa tambaya qala sai yace bi wa al-ihtimam والسير في البلاد وصبر كصبر الحمام وبكور كبكور الغراب Ya yace aka tambaye shi aka ce dai na ka gani na ka samu wannan ilimin shi ce bi na nafi irtima Ya ce na kore ma kaina damuwa da abin da zai sani in samu damuwa damuwa tana kawo kamanta da karatu in ka sa ma kanka damuwa to ba za ka iya karatu ba to bi na nafi irtimam ce ba ni da wata damuwa da nake damun kaina da ita in na samu abu in gode ma Allah in ban samu ba kuma shi kenan. بانا دا ولا أشعب على ما لم يكن طمعا ولا أبيت على ما فات حسرانا sannan ya ce wasiri fil biladi sannan kuma da yawan tafiye tafiye a garuruwa duk inda na ji malami sai na je na karɓo hadisi a wajensa wa sabrin ka sabrin hammami sannan kuma alhamami sannan da haƙu da juriya irin ta tantabara tantabara na da juriya sannan wa bukurin ka bukurin gurabi sannan da sakko-sakko yin abu da sassafe irin yadda abin nan tsuntsun da alguram hankaka ke yi da safe to kaga wannan fa'idoji ne yana nuna maka in kana son ka zama malami daga cikin hanyoyin da ake bi ta a zama malami sai ka cire wa kanka damuwa in abu kaɗan za ka zo ka rasa abu kaza shi kenan sai to hadda ka za ta jibi fiqhu sai a zo ana karatu hankalinka na wani waje can A yi maka tambaya ma baka gane ma abin da ake magana kai ba sannan na biyu a rihlatu fi talab tafiya dan aje ai karatu kai tattaki sannan kuma daga ciki akwai juriya sai ka jure ba kwana biyu zaka samu karatu ba kawai ba duk wanda yake mafarkin dan lokaci kadan kawai zai fara karatu ya iya ya yaudari kanka ko bature kafin ya ce maka malami kafin ya ce ma dokta an shine malami ko aboku kafin ka zama dokta to sai ka bi wasu matakai alal aqalli a ce daga gama sakandirin ka to to kafin ka zama dokta alal aqalli kai shekara goma sha hudu hudu hudu hudu haka ake yi a wasu kasashe kamar irin su Saudi Arabia da irin su Sudan na bangaren nasu da wasu kasashe hudu hudu hudu uku hudu su uku ba sha biyu kake wahabin sannan kuma na karshe shine sai ka rika zuwa makaranta da wuri ba latta ba in za ka rika latta a makaranta to ba yadda za ka samu karatu ka ji rabi ba ka ji rabi ba shi yasa magabata sassafa suke zuwa wasu kwana suke a wajen majalisin da za a yi karatu kan mala ya riga su su samu waje baya suna son su zama kusa da malami domin duk abin da malamin zai yi in wani abu ya nuna da idan shi sige da ya nuna inda baki ya nuna su gani inda hannu ya nuna su gani kai zama ba sa jin abin da yake faɗi قالوا جاء الإمام الشعبي سنن الإمام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه يتي علماء الناس ثلاثة يتي قباكي إما لمن دس أخرم هد دوني أن كل ابن عباس في زمانه عبد الله بن عباس أدام ننسى والشعبي في زمانه سنن الإمام الشعبي شكما أدام ننسى والثوري في زمانه سن سفيان بن سعيد الثوري أزمن ابن عباس صحابي الشعبي تابي الثوري تابي تابي يتي ولا الناس كانت الدنيا إيه الإمام الشعبي ينافع أجمد فللست دقنت يتي ma ma ta zu qarabati bi wa alayhi daynun illa qadaytuhu an yace wallahi babu wani daga cikin dangi na da na taba sanin ya mutu ana bin shi bashi fasi sai na biya mai kaji falla ta farko wala darabtu mamlukan li qattu sannan ban taba dukan wani bawa na ba in sa hannu in duki bawa na sai ban taba ba wala halaltu habwati ila shay'in mimma yanzuhu nasu sannan ban taba kyauta ba in ba wani kyauta alhali wani na gani in zan yi kyauta sai na keɓe mutum in ba shi ba wanda ya gani shi kadai ya san na ba shi ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه cikin mutane bakwai da annabi sama ya ce Allah zai sa su a cikin inuwa na arshi ranar gobe a kiyama akwai wa akwai mutumin da ya yi sadaka da sadaka sai boye ta hannun hagun shi bai san abin da hannun dama ya bada ba kaga a ciki akwai fa'idoji na farko bai kirga ba ce ko domin hannu ɗaya na kirga ko da ta akan danyi ya san ko guda nawa ne a cikin aljihu aka fiyal fiyal fiyal fiyal ko sai ya zaro to su dai misali ba kaga gaye kirga ita ce a haɗa hannu biyu ko kirga ta fi daɗi idan za ta haɗa hannu biyu to shi bai kirga ba sannan na biyu saboda matakar koyewa ji makwabtakar da ke tsakanin hannun dama da hagu hagu bai san abin da dama ya bada falimamu sha'abi ya ce haka akwai karamat ɗinsa da yawa da malamai suka ambata da yawa a cikin littafan siyar da littafan tarajim na malamai falimamu sha'abi ya rasu wajen shekara ta ɗari da wani abu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to su ne suka goto waɗannan hadisan kake gabaki da fiqhun ko hadisan suna da yawa ga sunan duk a ciki daga cikin fiqhun abinda aka fi so a farauta da shi shine karen da aka koyar da shi fiqhu na biyu shine a ambaci sunan Allah idan za a aika da karnuka domin su je su yi farauta Fikihu na uku idan aka aika da kare farauta ma damar an yi bismillah to koda ya kashe za a ci fikihu na hudu idan wani karen da ba shi aka aika ba yayi tarayya da karen da aka aika to ya bata nama ba za a ci ba wannan yana koya ma mai farauta ya zama yana da basira ya iya tantance karensa da kuma wanda ba nashi ba sannan fikihu na gaba hadisin yana karantar da mu halaccin yin farauta da wani abin da ba mashi ba ba kuma takobi ba domin nan gashi an faɗi alimai iraq al-mi'rab kamar yadda aka ambata yi kama da gatari sannan fikihu na gaba shine hadisin ya karantar da mu cewa idan da gatari aka jefa abu to abinda ake bukata ya zama gatarin ya huda shi amma idan kawai dan samun sai haka ya wuce to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za a ci ba fiqhu na gaba musamman a cikin hadisin al-Imam Sha'abi rahmatullahi alaihi annabi sallama ya karantar da mu cewa ko da bayan kwana daya ko kwana biyu ko kwana uku bayan mutum ya ciki wani abun farauta sai ya gudu sai bayan kwana ɗaya ko biyu ko uku ya same shi to annabi sama ya ce in ya ga zai ci ya ci amma da sharaɗin ya duba jikin wannan dabbar da ya farautarta ta gudu kwana ɗaya ko biyu ko uku ya ga babu wata alamar ciwo a tare da ita in ba wajen da ya same ta da wannan mashin nashi ba ko kuma wannan takobin nasa ko wannan abin da ya jefe shi ya jefe ta da shi sannan idan abu ya same ta ba za a ci ba domin alma'u ya ruwa na kisa idan abu ya fada cikin ruwa kwana ɗaya kwana biyu yana iya mutuwa mafi rinjayen zato ne zai mutu mafi rinjayen zato ne zai mutu in ya fada wuya kwana ɗaya ko kwana biyu ɗan tunanin da ake na iya rayuwa ɗan kaɗan ne to wannan shi ne abin da ne yake karantar da mu Allahu a'lam kuma a nan za mu tsaya sai a karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu ƙara sai guda uku da suka rage mana a cikin babu Allah mu dauki sarki bi mani Allah mu dauki sarki ya taimake mu Allah ya ƙara fahimtar da mu addinin sa wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum